마시고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 gida mai cike da sa'ada wannan ita ce fitowa ta 27 a wannan wata mai albarka wato watan ramadana allah subhanahu ta'ala ya taimaki mai kuma datar da mu ɗazu mun tsaya eh, a darasin baya mun tsaya a bayani akan abubuwan da suke haƙoƙi ne na mata wanda suke kan mijinta ya sauki mata su yanzu insha Allahu za mu ci gaba da yi da za mu ci gaba da abin da ya samu na wannan bayanin wannan haƙoƙi sannan kuma kai tsaye za mu tafi mu je mu gani mecece duk bayananan da muka yi a fitowa a darasa ɗaiɗaiɗaiɗai har guda ashirin da bakwai ɗin nan mun yi su ne domin shimfiɗa ko kuma domin mai bayanin abubuwan da suke su ne suke taimakawa gida ya zama cikin sa'ada cikin kwanciyar hankali da nutsuwa yin waɗannan abubuwan su suke taimakawa a samar da irin wannan gida to kai tsaye yanzu kuma muna gama wannan bayanin wannan haƙoƙin za mu tafi gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama za mu je mu ga shi kuma wace irin rayuwa yake yi tare da matansa domin me babu gidan da ya kasance yanda ya gidan da ya nasara a rayuwa ta aure a duniya ga baki ɗaya irin gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama da haka za mu je mu gani mu tsokaci daga wannan gidan mu amfanu da abubuwan da suke tattare a wannan gidan masu albarka wanda insha Allahu za mu yi wannan abin bayan mun gama bayani akan haƙoƙin da suke kan miji wanda yake haƙoƙin matarsa ne a darasin baya mun yi bagana akan cewar bayani akan haƙƙi mai matuƙar muhimmanci shine haƙƙin ya nemo mata inda za ta yi karatu ya karantar da ita ko dai shi ya karantar da ita ko kuma ya nemo mata inda za ta yi karatu wannan haƙƙi ne yana da matuƙar muhimmanci a shari'ar musulunci bai kamata mace ta zauna jahila bata san komai ba game da abin da ya shafi lamarin duniya Mujin haƙƙin mijinta ne ya nemo mata inda za ta yi karatu idan bai yi ba yana da haƙƙin ta ne ta tunatar da shi ta tunatar da shi cewar ya mai gida ina da yana da matukar muhimmanci in san addini na don haka ya ya kamata mi za ka sarar da ni ne ko kuma za ka nemo mini inda ya kamata in je in ringa yin karatu domin in san addini na cikin cikin ladabi da biyayya da iya magana ki sako masa wannan magana shi in ya san ba shi da lokaci ko da yana da abin da zai iya karantar da ke amma ba shi da lokaci to sai je nemo ki makaranta wadda take makaranta mai kyau masu tsoron Allah wanda ake karantar da ingantaccen ilimin addini ya saka ki a ciki ki kuma haƙƙin ki ne haƙƙi ne a lokacin akan ki lalle ne ki dage ki ga kin koyi abin da ke koya na addinin musulunci din kar ki mai da makarantar da zaki je gurin kawai zuwa ki je ki hole ko ki more ko kuma ai hira a rakashe da makamantar irin waɗannan abubuwa kuskure ne wannan abin da ya kamata haƙƙi ne wajibi ne ki tsaya ki dage ki tsaya ki wannan karatun kamar yadda ya sha wahala ya sa ki ya kashe sa da sauransu to ke kuma kiga cewar kin tsauna kin tsaya kin amfanu da wannan abin da kike koya a wannan makarantar Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu haƙƙi na gaba shine al'adlu bainan nisa'i wajibi ne miji ya kasance mai adalci tsakanin matansa wannan abu ne mai matukar muhimmanci rashin tabbatar da adalci na ɗaya daga cikin abin da yake tunzura mata ba sa so miji ya kawo musu abokiyar zama yana ɗaya daga ciki adalcin nan kuma shine komai a rayuwa adalci shine kashin bayan komai a rayuwa ba ma tsakanin miji da mata ba ko miji da matayensa a a rayuwar ma kadai kansa tsakanin aboki da abokinsa kawa da kawarta iyaye da 'ya'yansu da makamantan irin waɗannan abubuwa adalci shine kashin bayan tafiyar komai matukar za a samu adalci a rayuwa to za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali matukar ba za a samu adalci ba za a samu za a samu rashin adalci da tauye abubuwa tauye haƙoƙi to ya kasance wannan rayuwa ba inda za ta je ba za ta yi albarka ba kuma ba za a ji daɗin wannan rayuwa ba gabaki ɗaya don haka yana da matukar muhimmanci ya kasance miji ya kasance mai adalci ne game da matansa musamman ya kasance yana da mace fiye da guda ɗaya wajibi ne ya adalci tsakaninsa shi da matarsa in matan ma guda ɗaya ce ita karan kanta tana da haƙoƙi da ya kamata ya mata adalci a kansu lalle ne ya mata adalci ya biya mata waɗannan wannan abin kuma yakan girmama ya kasance haƙƙi da ya ƙara zama wajibi akan sai lokacin da ya kasance ya tara fiye da mace guda ɗaya mace ya kama ta abokiyar zamanta ko kuma mata biyu ya ƙara kama su wata abokiyar zama ko uku ya ƙara kama musu wata abokiyar zama to a nan gurin akwai aiki na adalci a gabansa adalcin nan dole ne ya kasance ya musu wannan domin me ko ƙarin auren da Allah subhanahu ya halatta ka yi shi fiye da mace sai da shaɗanta maka adalci idan ka taba in kasancewa tabbas ba za ka iya yin adalci ba to haramun ne ka je ka ƙara aure domin za ka je ka jefa hankali cikin balahara da tashin hankali ka zo kuma ka cuci su waɗannan matan da za ka tara Allah subhanahu ta'ala yake gaya mana fanki huma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum ku aure abin da ya muku daɗi na daga mataiku biyu ne uku ne hudu ne amma me in kuka tabbas kuka ji tsoron cewa ba za ku iya yin adalci tsakaninsu ba to ka takaita da macen nan guda ɗaya ko kuma abin da ya muku daɗi na daga sadaka kenan ku kuma bayi kaga anan gurin kenan me sai aka saka sharaɗin ƙarin aurenka ka yi shi fiye da ɗaya shine in ya kasance me za ka iya yin adalci amma ya kasance ba za ka iya yin adalci ba sai ka haƙura shine abin da ya fi maka alkhairi ya fi maka wannan don haka adalcin nan yana da surori da rama yana da nau'ika yana da abubuwansa da dama a rayuwar aure duk wanda aka ce masa adalci ya sani kada kasance akwai fifiko tsakanin wata da wata a cikin mata wannan ba adalci bane ba so na zuciya allah swt yakan kimsa wa ɗa namiji san mata a zuciyarsa kuma me allah swt yana gaya mana walan tastati wa an ta'jilu bainan nisa'i ba za ku iya cewa kun yi adalci a game da mata ba walau harastum ko da ku kun so ku yi hakan amma me fala tamilu kullal maili fa kan mu'allaka allah sai ba da da wata ka'ida abin da nan ake nufi ba wai rashin adalci bane ba rashin adalci idan wancan rashin adalci ne akan ayyuka na fili na wannan da sauransu Allah subhanahu ta'ala ai to in haka ne ma ba za a baka damar kai karin ba tunda Allah subhanahu ta'ala ya san dama ba za ka taba iya yi ba a zuciyarka kenan kaga tunda ya san ba za ka taba yi ba kenan ba zai baka damar da zai ce maka ka zo kuma kai din ba tunda ya san dama ma ba za ka yi ba kuma Allah subhanahu ta'ala ba zai kama ka da abin da ya san ba za ka iya wannan ba amma me yake nufi me ake nufi da wannan adalcin da Allah ya ce ba za ka iya daidaita shi ka yi shi daidai da daidai a zuciyarka ba abin da ake nufi da shi shine me adalci na maganar so ya kasance a zuciyarka yadda kake son wannan haka kake son wannan ɗari bisa ɗari babu bambanci ba zai taɓa yiwuwa ba wannan shine abin da ake nufi adalci a so wanda yake yana na cikin zuciya ba adalci a so wanda yake ya fito waje ko kuma za ka yi shi za ka aikata shi ba sakamakon wannan da sauransu adalci a wurin raba musu kwana dole ne kai adalci bai halarta ka ɗauki kwanan wannan ka kai wancan ba domin wancan ta fi iya wancan yanayin harkar kwanciya ko ta fi ta iya daɗin magana ko ta fi ta iya yanayin salo kala kala na shi kwanciyar ko kuma ta fi ta iya wasa da mijinta kafin a kwanciyar da makamantansu haramun ne wani za ga yana sata kwana ba kwananta bane bai ɗauka ya kai wa wancan in ce magana wancan ya ce mata ko ko kuma wannan ya kasance din abubuwa da ya gasu na kala kala ko ya kasance yana bambantawa wannan yadda yake mata mu'amala daban a gidan kowa ya riga ya sani wannan ita kuma yadda yake mata mu'amala daban ma'ana wannan ya maida ita mutum wannan kuma dai gare ta nan kawai ba adalci bane ba wannan akwai nau'ika suna nan da dama wanda lokaci ba zai bamu mu ce magana akan ya wannan adalcin yake ba amma kowane mai gida ya riga ya san me ake nufi da adalci ya san me wannan bai kamata ka fifita mata ba magana fifiko tsakanin su dukkan su auro su kake yi auren su kai kuma kana son su ka aure su don haka za iya ka iya tara guda hudun nan kuma ka iya yi musu adalci ga baki daya domin me shi sa Allah subhanahu wataala har ya baka ai damar cewar ka auri guda hudu din inda Allah subhanahu wataala ya riga ya san cewar ba za ka taba iya a zuciyarka ba za ka iya gudanar da lamarin mata guda hudu ba da Allah subhanahu wataala ba zai kallafa maka cewar ba zai shar'anta maka ba zai baka damar ka auri matan nan guda hudu ba amma me Allah subhanahu wataala tunda ya ba wa namiji damar da zai yana da zuciyar da amana an baka damar da zaka iya zama da matan nan guda hudu za ka iya kowace ka rike santa a zuciyarsa na mata guda hudu nan to za ka iya musu adalci kenan sai dai me a nan gurin ba a ce maka dole ne a ce maka a yadda kake son wannan a zuciyarka ka ji yadda wance ta kwanta maka a rai dole sai ka ji yadda ita ma wancan ta kwanta maka a rai ba yadda maman aisha kake santa kake kaunarta ba lai bane bai kasance ka ji maman zainab haka kake santa yadda kake son fatima misali ba haka zaka ji kake son asma'u ba irin waɗannan haka ne to amma me abin da aka shine mai wannan abin ka bar shi a zuciyarka kar ya kasance ka aikata shi a aikace shi sa Allah ke cewa fala bilu kullal maili kar ya kasance wannan abin ya ja ka kuma ka je ka karkata ga baki daya ka koma gurin waccan din ita kuma wannan ka kyale ta to wannan shine adalci a nan gurin yana da matukar muhimmanci za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da Allah ya bashi damar ya tara mata fiye da hudun haka ya yi adalci a tsakanin su gabaki daya haka yake adalci kowace zai leka ba ranar kwananta ba zai je a gaisa ya fita a gaisa ya fita a gaisa ya fita ya je gurin wadda kwananta ne sai ya wannan haka ake rayuwa shi sa gidan Allah sallallahu alaihi ya zauna lafiya babu hayaniya babu hargowa babu irin irin abubuwa da suke zuwa su bata gida din nan da makamantan irin waɗannan abubuwa haka ina kira ga masu aure fiye da ɗaya wanda suke da mata fiye da ɗaya a ji tsoron Allah gurin adalci matan nan amana ne a wuyanmu ga baki ɗaya kuma tunda Allah subhanahu ya halatta mana mu maza akan cewar mu aure mace fiye da ɗaya to tabbas za mu iya rike su ɗin. Abinda kawai yake akan mu shine mu musu adalci duk ga baki ɗayansu kowace mu musu adalci bai kamata mu fifita wannan ba akan wancan dukkan su mata ne kuma dukkan abun da wannan take da shi wancan mata ne shi abun da yasa ka auri wannan shine dalilin da ya sa ka auri wancan din to don haka adalci shine gurin maganganu adalcin nan a gurin magana adalcin nan a gurin ciyarwa adalcin nan a gurin tufatarwa adalcin nan a gurin kwanciya adalcin nan a gurin yanayin mu'amala kar ya kasance mu'amala ka rana duk da girkin wancan ne ka fi walwala a gida ka fi sakin fuska ka fi sakin wannan ka zo kai ta wannan karshe ma haka sauko ka zo ka taya ta aiki misali amma ranar da wancan take girki ko take aiki a wannan kwananta ne shikenan kullum kana cikin fada kenan ka yi zaman ba wani wanda da sauransu kai ta kukan cewar ka da lafiya kai jikin ka yana ma ciwo kanka yana ciwo da kullum kana cikin annu kufurci da waye da sauransu balta kai akwai gidajen da za gani har abun a fili yake ranar girkin wani almajirin gidan ma yana ganewa ai yau ranar girkin wani ce ranar wani makota ta sani so lokacin da za su yi mai gida yana ta shewa yana walwala da waye da sauransu amma ranar girkin wancan fa yana zuwa inda shi kenan kuma yadda kasan an aiko masa da mutuwa ba adalci bane ba wannan tana da adalci ne kai mata mu'amala yadda za ka yi wacce can mu'amala ita ma tunda yin haƙƙin mu harƙin mu'amala kyakkyawar mu'amala haƙƙi ne na mace akan mijinta da haka dan menene za ka bambanta tsakanin wannan da wannan idan ka san ba za ka iya daita ba tun farko kakka aure su ka takaita da guda ɗaya kawai in ka san ba za ka iya yin wannan adalcin ba da haka ya kamata mu ji tsoron Allah mu sani matan nan amana ne a wuyan mu. mace kuma fa duk lokacin da ka auro ta fa kenan kuma fa ta rabu da iyayenta kenan ta daina tunanin su ta wannan komai nata kuma ta kwalla faran ranta a kanka to kuma dan menene zaka zo ka wulakanta ta ka zo ka ki mata adalci ka zo kullun ka ringa cunkusa mata abubuwa ita kuma mace mace ce mai rauni abu ce mai rauni kayan karauci dan abu da bai kai ba kamar yadda ka san kayan karo yanzu nan abu tura shi din za abu bai kai ya ka ba sai ji masa ciwo to haka ita ma take yar mu'amala kankanuwa yanzu nan miji zai mata za ta jima a zuciyarta shekara shekarar shekaru tana damunta yar mu'amala kankanuwa da bata ji daɗin ta nan sai ta zame mata tabo a zuciyarta ta ringa damunta sai ta yi ni ta kwana tana kuka tana cikin damuwa to dan menene zaka je ka jefa ta cikin wannan abu idan ka san tun farko ba za ka iya mu'amala da su da adalci ba ka haƙura da guda ɗaya ɗin nan kawai amma in za ka iya yin adalci to shi kenan ahlan wasalan ga guri nan ga fili nan ga mai doki dama abin da ake so kenan da haka yana da kyau mu ji tsoron Allah subhanahu wataala a wurin abin da shafi kan mu'amala da mata ya kasance muna kamantawa mu ringa yin su irin yadda addinin musulunci ya ba mu dama waɗannan su ne a takaicen takaicewa abubuwan da suke haƙoƙi ne na mata akan wannan zai iya yiwa kuma wasu abubuwan ba su fito ba saboda yanayin lokaci da makamantansu amma dai waɗannan su ne manya-manyan haƙoƙin da suke na mace ne akan mijinta mun yi bayanin su kuma akwai a cikin su zamu fahimci cewa akwai waɗanda haƙoƙi ne na miji da mata wanda suka yi tarayya a cikin su na su wanda aka sun maimaitu a nan miji da na mata to ya nuna cewa wannan haƙoƙi ne na wannan kamar haƙƙin yin girmama juna shi ya girmama ta ita ta girmama shi mu'amala kyakkyawa ita ta yi masa mu'amala kyakkyawa shi ma ya yi mata haka kuma abin da ya shafi harkar girmama iyaye da wannan da sauransu duk irin waɗannan wasu haƙoƙi ne wanda suke ya kasance sun samu wannan miji yana da su ita ma mace tana da su Allah subhanahu ta'ala ya mana dakatar da haka saboda ƙurewar lokaci kai tsaye za mu tafi gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama mu je mu ga shi ya yake rayuwarsa mun yi darasi su ɗaya har guda ashirin da wajen bakwai dukkansu akan yadda za mu gina mu ya kasance yana cike da inganci da sa'ada to sai mu tafi mu ɗauko misali tunda duk mun faɗi waɗannan abubuwan ayi kaza ayi kaza ayi kaza to yanzu abin da zai fi mana abin da zai fi tabbato a wannan shine mu koma mu gani yaya manzo sallam ya rayu da iyalinsa wannan ne zai sa ka san cewa dukkan abubuwan da muke faɗan su ba wai haka nan abubuwa bane ba da ba za su iya yiwa a ɗabbaka su ba ba wai abubuwa bane ba da ba za su iya yiwa a yi su ba ba za su iya yiwa a aikata su ba ba haka bane ba abubuwa ne da za su iya yiwa a aikata su sai dai kawai kai in ya kasance kafiyarka ta jawo ba za ka iya yin su ba to wannan kuma wani abu ne daban amma dai abubuwa ne da za su iya yiwa a yi su ga baki daya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana ɗaya daga cikin eh, gidansa gida ne wanda Allah subhanahu ta'ala ya taimake shi ya kasance ya fi kowane gida albarka da samun sa'ada a rayuwa sakamakon irin yadda ya gudanar da rayuwarsa shi da iyalinsa ga baki daya mai sauraro wato zai yi mamaki ya ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya tara mata fiye da guda hudu amma me aka samu kwanciyar hankali da nutsuwa da sa'ada da jin daɗi aka samu aka tabbatar da kwanciyar nutsuwar zuci a tattare da wannan gidan tsakanin mazan da matan gaba eh, tsakanin mazan eh, tsakanin matan da shi mijin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya manzo Allah sallallahu yake rayuwa da iyalinsa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama an rawaito dukkan rayuwarsa ta cikin gida gaba ki daya ba abin da kusan aka bari yadda yake mu'amala da matansa domin mai wannan harkar babu magana kunya a cikinta addini ne wannan don haka za ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana ci yana sha tare da iyalinsa abinda ma zai baka mamaki ba su ci abinci su sha tare ba a'a so yake ma yana lura da ina ne matarsa ta sha abu in ta ɗauki kofi ko abin da za ta sha ruwa da shi ta sha to yana so yana gane ina ne wannan ta sha domin shi ma ya ɗora leɓansa akan inda ta ɗora leɓanta subhanallah ka duba irin yadda ake soyayya ka duba ainihin soyayya in ba so da kauna ba babu abin da zai babu abin da zai ja wannan ka duba wannan in ka ɗauki shi ka ce za ka yi wa wannan hadisin fashin baki kadai za ka fitar da abubuwa masu dimbin yawa a cikinsa imamu muslim allah subhanahu ta'ala ya yarda da shi allah ya ji kansa ya rawaito mana hadisi na hadisi daga aisha matar manzon allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama take cewa kuntu ashrabu fa unawiluhu nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na kasance na kasance ina shan abu in na sha abu sai in bawa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ma'ana in ta sha ruwa ne ko dan wani abin sha ko dai dan farau farau ko me ya kamata ya dai samu na sha to in ta sha sai ta rage ta bawa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam fa yada ufahu ala maudi ifiya sai dora bakinsa mai albarka bakinsa mai tsarki a daidai inda na sha wannan abu na ɗora baki na na sha ka duba kaga irin wannan soyayya wannan kaga ya nuna cewar baya kyankyaminta abu ne na farko tukuna ya nuna cewar suna mu'amala cin abincinsu da ko abin shansu tare yanzu dan allah gidaje nawa ne zaka gani mai gida da shi da iyalinsa babu shi ba maganar su zauna su ci abinci tare su waɗannan gidajen su ne suka fi yawa mai gida an shirya masa abincinsa komai lafiya kalau komai ya ji da miyarsa daban abincinsa da wannan an gyara masa da ruwansa da komai an ajiye masa gefe su kuma haka iya mata da rago yara za a zo a zauna a ci abinci garau garau da sai dai a kai masa sai dai in ya gama ci akwai waɗanda za ka gani matan da yaran zama suke suna zaman siɗi a gurin mai gida me zaman siɗi ba za su ci abinci su ƙoshi ba saboda suna tunanin sai mai gida ya zo ya gama cin abincinsa tukunna su ɗauko sannan a zo kaga ana kokawa yara da matan ka zo wannan yana son ci wancan su ma suna son ci in matan sun dan ci girma sun bawa yaran kaga yaran suna kokawa a junansu saboda me abincin mahaifinsu ya fi nasu daɗi shi an masa mai kyau su kuma an ba su garau garau kaga a nan gurin ina za a ji daɗin rayuwa haka amma ka duba irin wannan rayuwa ta manzala sallam shi da iyalinsa ta sha abu ta bashi ya ɗora bakinsa yana ƙoƙarin sai ya gano ina ne ta ɗora leɓunanta masu albarka ya ɗora shi ma leɓansa mai albarka ya sha saboda soyayya kaga wani abin da shafa ci kenan ta kai ta kawo aisha radiyallahu ta'ala anha imam muslim ya ƙara rawaito mana hadisi yake cewa tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yattaki'u fi hijri wa ana ha'id ya allah manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana jingina da ni littika ma'ana jingina zai zo ya jingina a ɗakinta ko makamata irin wannan wa ana halin kasancewar tana me tana jinin haila nawa ne idan mata yanzu suna haila za ka gani su ba su mazajen su ba su babu su nawa ne za ga ba shi babu kula mata har wai ya kai na ma wani jingina da ita ko makamata abu ko ma wani wannan dinta babu fa wannan kwata-kwata lokacin da ya kasance ta samu kanta tana wannan jini tana cikin wannan yanayin to fa shikenan ita tana cikin kawai yana cikin wannan ne ba shi babu ita ba wani magana mu'amala mai kyau ko wani wannan ko ma ya ɗebe mata irin wannan damuwa da take ciki amma ka duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin take cikin jini bai guje ta ba lokacin take cikin wannan damuwa ta wannan suna tare ya jingina ita kaga an jingina wani abu ne da zai sanya ya mata rai ya nuna mata cewar wannan damuwa take ciki sakamakon wannan jini da ke zo mata ba wani abun damuwa bane ba ba wani abu ne da za ta daga hankalinta a kansa ko makamantar irin waɗannan abubuwa ka duba ka duba gani dan haka ya kamata mu koyi irin wannan darasa mu koyi irin wannan darasa lokacin da matan mu suke cikin irin wannan yanayin kamata ya mu zama muna tare da su mu karfafe su mu nuna cewar mun damu da wannan ɗinsu damuwa da za ta shiga na wannan sakamakon canjin yanayi da samu saboda jini da zai zo mata ta nuna cewar gabaki daya. ba ya nuna mata cewa ba wani abu bane ba wannan to ka duba dai kaga irin wannan ga me taje kai matarsa Aisha radiyallahu ta'ala anha ta kasance tana taje masa kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake eh, ya kasance yakan zuro kansa kamar yadda Aisha radiyallahu anha take faɗa a hadisin da Imam Muslim ya rawaito cewar manzon sallam yudkhilu ra'sahu eh, wa huwa fil masjidi fa urajjilahu ya zuro mata kai tunda tsakanin dama masallacinsa da ɗakinta babu nisa babu wani wannan ɗan kofa ce kawai zai zuro mata kai ta taje masa kai ya Allah mata nawa ne yanzu mazan suke iya yadda ma su taya su kwalliya akwai wanda zaka gani suna irin wannan kayan da zai sa ma ita zai toke gimbiya zo ki zabo min kaya wani kaya yau zan saka ta je ta buɗe akwati ko inda ake ajiye kaya ta ce to mai gida yau wannan kayan nake so ka saka ana samun irin waɗannan wannan kike so in saka eh to shikenan su su zan saka to ya ta zo ta shafa masa mai ta masa kwalliya ta sa masa kayan bayan ya sa kayan ta dauko hula ta karya masa ya kashe kari sosai ya kalli ta ya to alhamdulillah mai gida kai mun kayi daidai shikenan ta fesa masa turare in zai tafi gurin aiki ne ko gurin kasuwa da sauransu ta masa addu'a ta gari ya fita ana samun irin waɗannan matan amma ɗaiɗaiku ne ɗaiɗaiku ne amma shi ka duba ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama taje masa kai take matarsa ce taje masa kai take nawa ne ma wanda zaka wanda ma kana dosar hannunki zaki taba kan nasa zai maki ki zaki rena shi ka duba ka ga irin wannan rayuwa balle ma ta ce za ta taje masa kai ko wani abu ma makamancin wannan abun na wani ta taya shi harkar ado ko ta taya shi gyara jikinta eh, ta taya shi gyara jikinsa zai biyo baya babu wannan abun gaba ki daya haka wannan ba karamin kuskure bane ba ya kamata fi sabilillahi mu koyi irin waɗannan darasa daga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi da iyalinsa ya kamata mu koyi wannan abu nawa ne matan da za su zo su taya matan su kwalliya eh su taya mazan su kwalliya eh nawa ne matan da matan da za su yadda matan eh, mazan da za su yadda matan su taya su kwalliya nawa ne kaɗan ne a cikin maza wanda tana da haƙƙin ta zaɓi kayan da take so ka saka mata tana da haƙƙin ta taya ka kwalli ka mata ado ka mata kwalliya ka zauna ka cashe sai na eh, ibnu umar abdullahi bin umar yake cewa mata kamar yadda kake so macen ka ta maka kwalliya ita ma tana da haƙƙin ka zauna ka mata kwalliya yana ɗaya daga cikin haƙƙi mun faɗe shi a baya haƙƙin mace ne ka zauna ka mata kwalliya ka fesa ado ina za ka je a'a na zauna ne kawai ba inda zan je ke na yi miki ne saboda ki gani amma nawa ne suke yin irin wannan din to amma ka duba manzo sallam zuro kansa yake yi ta taje masa in ba soyayya in ba nuna soyayya ya nuna mata muhimmancinta da makamantar irin wannan abubuwa ba za a samu irin wannan ba kuma kai tsaye wannan abun ƙara girma yake a idan mace sai ta ƙara son ka ta ƙara girmama ka ta ƙara mutunta ka wannan kenan at tanazzuhu ma'a zawjati laylan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance da daddare lokacin da kafa ta dauke da waya da sauransu ana bacci yakan dauki wasu daga cikin matansa ko ɗaya daga cikin matansa su fita kawai su dan kewaye gari wannan ba karamin abu yake karawa ba imamul bukhari ya rawaito cewar mai manzan allah sallallahu alaihi wa alihi idan dare yayi kara billaili sara ma aisha ya tahaddath idan dare yayi sai dauki aisha radiyallahu ta'ala anha su fita tare suna dan tafiya suna hira ruwa ga irin tasirin wannan dan Allah ne ba ma wai ya fita da ita din ba mu yanzu a gida Hausa Fulani ko kuma irin yanayin al'ummar mu nawa ne ma yake zaunawa da matan su hira hira ma kadai su zauna su hira da shi nawa ne suke yin irin wannan ba wai fa ya fita da ita ma su tafi wata irin a dan kewaye layi din nan ko a dan kewaye unguwa da sauransu na ba dama yana ganin shi ma kamar wani in shi kamar yayi zunubi ne baki daya ai za a ce masa dan iska ko makamantan irin wannan abubuwa so tsaba talaucin tunani shi tunaninsa kenan to ba ma wani ta wannan ake ba nawa ne ma suke zama su hirar da matansu a gidan ma a ɗakinsa ko a ta ko a falo nawa ne suke zama ma suke hirar tukunna to shi banda ya shigo ya san wannan daukan ta yake da daddare lokacin da kafa ta dauke din nan su fita wannan abun ba karamin tasiri gare shi ba duk wanda ya taba jaraba wannan abun zai gani duk wani abu da kake so ka shigarwa da matarka shi dan wani dan abu kake so ta gyara a rayuwa wani dan waye lokacin ka dauke ta irin wannan lokacin ku fita bayan kun gaba cin abinci da daddare da waya da sauransu gari ya danyi sanyi ina da sauransu shikenan ka dauke ta ku fita ka dan rike hannunta kun tafi kuna hira kuna a cikin sai ka gaya mata to ke wance kin ga ya kamata kaza akwai kaza da kike yi ba na son ya kamata mu gyara kaza cikin wannan tana cikin wannan saboda me ka sa ta ta tafi wata duniya ce ta daban jin daɗi ya rufe ta tana cikin annashuwa da waya duk abin da ka gaya mata na umarni ne na da'a ne za ta maka su ki daina kaza za ta daina ki yi kaza za ta yi dama ce hira da duk da kake so ku yi da ita kake so ka dora ta akan saiti akan wani abu da kake ganin da tana kuskure za ta daina su to kaga dai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake daukan da yake suna fita za mu karkare magana insha Allah a fitowa ta gaba Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu ya kuma taimake mu ya kuma ba mu damar dabbaka kwaikwayon gida na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin gidajen mu su zamo gidajen da suke cike da aminci da sa'ada da jin daɗi allah subhanahu ta'ala ya taimake mu wassalamu alaikum wa wa wabarakatuhu sai fitowa ta gaba ginshiki